الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام نسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة صلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين wa وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى dan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyukan mu na ibadu Allah ya sa su zama karfafu Allah ya sanya mu na ladan cikin mizanin kyawawan ayyukanmu a ina daɗa taya mu murna na gabatar da ayyukan ibadu na cikin watan zulhajji kwanaki goma na farkon wata wanda aka ce su ne khairu ayyamin duniya aka ce kuma duk wani aiki na alkhairi da mutum zai gabatar to ba kaman wanda zai gabatar a cikin waɗannan kwanaki guda goma ba wasu ayyukan an yi su a ƙasa mai tsarki kamar tsayuwan arfa da kuma hadaya da tsawafi da sa'ayi na aikin hajji da umra wasu ayyukan kuma mun gabatar da su a nan kamar abin da ya shafi azumi na ranar arfa abin da ya shafi idi abin da ya shafi layya dukkan waɗannan ayyuka ne da muka yi su a cikin farkon goma na farko na cikin wannan wata ayyuka ne kuma waɗanda suke masu tarin falala muna roƙon Allah ya karɓa mana ya karɓa wa kuma waɗanda su kuma suka yi ayyukan hajji da fatan Allah ya maimaita mana a awaman adida karatunmu na wancan kafin mu tafi hutun sallan kenan mun yi karatu ne a kan falala na sunanta ko ƙarfafa wata sunna a cikin musulunci wacce take mai kyau idan mutum ya haka to Allah maɗaukin sarki zai ba shi ladan abin da ya yi kuma zai ba shi ladan wanda ya aiki da wannan abu shi da ya ƙarfafa har zuwa ranar tashin iyamu sannan kuma idan mutum ya sanar da mutane alkhairi to akwai lada wanda yake mai tarin yawa wanda ya shafi mala'iku waɗanda suke cikin sammai da ƙasai da tururuwa aka ce har kifaye za su dinga yi maka addu'a matuƙa kana koyar da mutane alkhairi bayani ya gabata cewa wannan alkhairi bai taƙaita aka karantar da mutane yadda za su karanta ƙur'ani ko su karanta hadisi ba a'a ko sana'a ce kake karantar da mutane yanda za su iya su nemi halaliyansu to a musulunci sunan wannan abun alkhairi idan ka yi to Allah zai umarci mala'iku da sauran duk waɗannan halittu da aka faɗa za su taimaka addu'a na alkhairi da fatan Allah ya ba mu ikon sanin alkhairi da kuma karantar da mutane alkhairi yau za mu tashi a shafi na saba'in da takwas babin da za mu tashi shi ne fi fatlil amri bil ma'arufi wannan hayi anil munkari wa wujubihi babin zai bayani ne akan falala na umarni da aiki mai kyau da hani gabarin abin ƙi da wajabcin yin hakan ba wai kawai umarni da aiki mai kyau da hani ga barin abin ki bai tsaya a matsayin mustahabi ba a'a yana zama ma wajibi ka yi umarni da aiki mai kyau ko kuma in ka ga ana yin abin da yake ba daidai ba ka yi hani wannan yakan kai yakan tashi daga matsayin mustahabi har ya je ya tsaya a matsayi na wajibi umarni da aiki mai kyau da hani gabarin abin ki sifa ce daga cikin sifofin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tana daga cikin dalilai da ya sa ma mu Allah maɗaukin sarki bai la'ance mu ba kuma ya sa Allah maɗaukin sarki ma ya zabe mu saboda muna umarni da aiki mai kyau muna hani gabarin abin ki haka duk lokacin da kaga ana yin wa'azi ana tunatarwa ana jan hankali izuwa ga abin kirki ko ana tsawatarwa ga barin abin da yake mara kyau to babban al'amari ne wannan dalili sa Allah ya zaɓe mu muka zamanto fiyayyu a cikin al'ummomi sannan muka zauna lafiya ba a la'ance mu kamar yadda aka la'anci waɗanda suka ƙi yin hakan ba ƙur'ani ya ce kuntum khairar ummati nukhrijat lin-nasi tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku ne mafiya alkhairin al'ummai me yasa tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari ka gani sai muka zama mafiya alkhairi Allah bai la'ance mu ba kamar yadda yawa wasu dan mu muna umarni da aiki mai kyau muna hani gabarin abin ki waɗanda suka ƙi yin hakan Allah ya tsine musu yahud da nasara lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika ma asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu su ba sa umarni da ba sa hani gabarin abin ki a kowa ta tafi sheki in ka yi mai kyau oho in ba ka yi mai kyau ba oho wanda kuma a ƙa'ida na ubangiji hakan kuskure ne ka ga ana abu mara kyau shi kenan kowa sai sa ido ba ruwa na kai ma ba ruwanka a'a kowa kawai ya yi abin da ya ga dama to wannan ba rayuwa ba ce mu musulunci irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da yin umarni da abu mai kyau da hani kuma gabarin abin ki aiki ne wajibi da Allah madaukin sarki ya dora mana to bai tsaya na matsayin wajibin ko in kai ka samu lada ba a akwai falala akwai falala shi yasa ya ce fi fadli babi cikin falala idan aka ce falala menene falala a shar'ance in aka ce falala ba a luga ba a shari'a in aka ce falala shine a baka wani abin da hakkinka bai kai ba bai kai a baka shi ba a baka wani abu na sakamako da lada wanda hakkinka bai kai ka samu wannan ba sai a ce falala ne ko yawwa akwai irin akwai falala dewa a cikin musulunci zaka ji an ce in mutum yayi abu kaza Allah zai bashi kaza za a baka ladan shahidi saba'in aikin kuma ma kila akan gado ma zaka iya yi ka gani shahidi kuma sai da ya je ina hajjan filin daga wanda kai ba za ka ma iya zuwa filin dagan amma sai ka ji an faɗi wani abu wanda kana kwanci akan gadonka za ka iya yi sai a ce kai za a baka ladan shahidi sabari kuma da gaske to kaga wannan falala domin wannan abin da kai bai kai ma na shahidi kwalli ɗaya ba amma an ce za a baka na sabari to wannan falala ne to abin da ake kira falala ke shi falala ganin daman ubangiji ne kawai ya maka kuma dama ko a mutuntaka ma falala sai ya wuce haƙƙi yan sai mutum ka ɗauke shi aiki leburanci nawa wuni in ya ce ka ba shi dubu biyar a haba dubu biyar wuni dubu biyar a yayi yawa sai ka ga kun daidaita wuni dubu uku haƙƙinsa ne ko da yamma ya gama aikinsa ya wuni yana jin jiki ya ɗau blog ya ɗau ziminti ya yi wannan wuni sai ka ba shi dubu uku an jima lokacin da zai karɓi dubu ukunsa sai ga wani shi kuma ya zo sai ka ba shi kyautan dubu goma bai yi aikin kome ko ba ta shi wannan falala ne wannan kuma mai haki Za ka wani lokaci shi haki ai shi falala karka ga yawan shi ganin daman ubangiji kar a ce kai kaza za a baka kaza sai ga kai ya kaza ai falala ne ai shi kuma falala zalika fadlullahi yusihi man yasha Allah yana ba wanda ya so kamar yanda kai ma kakan yi falala ga wanda kaso so har kawai mutum bai maka aikin komai ba sai ka ce a bashi dubu ɗari kyauta shi kuma wannan ya wuni yana maka aiki ya ce ka bashi dubu biyar ka ce a a sai dai dubu uku ga wannan haƙƙi amma wancan shi kuma me falala ne to in dai na mutum zai zama ya girmama haka to na Allah shi ya fi cancanta domin kai ina ma kake da falalan neman sa ma kake shi kuma Allah yana da shi shi yasa a nan bayan kasancewan umarni da aiki mai kyau da hani ga barin abin ƙi wajibi ne mu yi to kuma yana da falala saboda in ka akwai lada na musamman da Allah matsaukin sarki zai iya baka wanda wahalan kama bai kai ka samu wannan abun ba amma cikin falalan Allah sai baka Shi kenan. to shine sai malam ya soma bayani a cikin babin ya soma sai ta kawo mana ayoyi na alkur'ani mai girma aya ta farko da malam ya kawo sai ce ƙala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce falamma nasu ma zukkiru bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بأذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به يا إن سكمن شيء da abin da aka tunatar da su da shi an daina lazina yin hauna anisu waɗanda suke hani gabarin mummuna su sai muka tseratar da su wa a kazanar sai muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin da azaba bi isim mummuna ko bi isim bi isim bi isim ala kira'ati duk ɗaya ne duk ya zo a cikin abin nan da ya suna yi a cikin ruwaya mummuna bi ma kanu ya saboda fasikanci da suka yi to muhalli shahid din mu anan ina muhalli shahid din umarni da aiki mai kyau ko hani ga barin abin ki an jainal ladina yanhauna anisu wanda suke hani ga barin abin ki su sai muka tseratar da su kaga kenan hani ga barin abin ki wani abu ne wanda yake na biyayya ga Allah madaukakin sarki ana mummunan aiki su sai suka hana da azaba ta tashi zuwa su Allah sai ya tseratar da su wannan falala ne na Allah maɗaukakin sarki to malamai suka ce wannan aya wato a akwai inda ayoyi da yawa a cikin alkur'ani suna da alaƙa da wannan ayoyi falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu iradatan khasi'in irin azaban da Allah ya musu kenan su wanda suka yi zaluncin wata irin azaban Allah ya musu da aka ce wa akazna alladhina zalamu bi azabin bisin wani irin mummunan azaba Allah ya kama su da shi wace iri shine mai da su suka zama bururruka kunu iradatan khafiin ku zama bururruka kuna kaskantattu bururruka Allah ya mai da su to shine sai malamai suka ce ita wannan aya ta cikin suratu a'raf ƙarin bayani ne na wata aya da take cikin suratul baqara Allah madaukin sarki a cikin suratul baqara yana cewa walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu iradatan khasiin hakika kun san waɗanda suka ƙetare iyaka daga cikin ku cikin sha'anin al'amarin ranar asabar sai Allah madaukin sarki yace ku zama birrika kuna kaskantattu yahudawa ne na wani gari da ake kiran garin ailata su ne suka zaɓi asabar suka ce su sun zaɓi asabar Allah ya bar musu asabar a matsayin lokacin hutu su ba za su yi aiki baran asabar da juma'a ma aka ba su suka ce ba sa so sai suka ce wasu sun zaɓi asabar kuma sun zaɓi asabar ɗin ne da wata mummunar aƙida wacce ba haka take ba wai ko in ji su Allah ya huta ran asabar na haka su ma za su huta ran asabar Allah ma huta ran asabar bare su kaji to ina ruwan Allah da hutu in ka ja ana zancen hutu ai an gaji ne to shi Allah yana gajiya Allah ya halitta ranar lahadi yayi litinin yayi talata yayi laraba ko yayi alamis da yi juma'a halittun sama da ƙasa da abin da ke ciki Allah ya halicce su ne a kwanaki shida farko lahadi ƙarshe juma'a asabar kuma Allah ya bar ta haka dan ya koya muku abu da taka tsantsan yi sannu a hankali ba wai don wani abu ba walaqad khalaqna walaƙar khalaqna samawati walarda bai na bainahuma fi sittati ayyamin yace sun matsawa alal ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الله يتي باب gajiya da ta shafe mu mun yi haka ne saboda kawai mu nuna muku in za ku yi abu ku yi sannu a hankali shikenan shi yasa Allah yayi halittan a cikin kwanaki shida su kuma yahudawa batatu sai suka bauɗe sai suka ce wai wai a rana na bakwai Allah ya huta shi yasa su ma sai suka zaɓu asabar ɗin cewa wai za su huta to Allah maɗaukin sarki a iko irin nashi idan ka nemi abu ya baka to zai jarabce ka akan abu wannan sunna ce ta ubangiji duk abin da ka roƙa ko me ko me ka hararo shi in dai ka roƙa ka ce kana so in Allah ya baka to sai ya jarabce ka akai eh Matar ka ne kai ka je ka nemo ba wani ne nemo maka ba ko ba ka ba har kuna so ma ku samu sabani da babanka da yan uwanka akan ko da babanka ne ka yarinyar na kamata a sake nazari to shi ba wai na ruwan baba shi ne zuwa da ita ni kaza ba ba ka in babanka ya ga kaman ba ta yi ba yana so a canja sai ka je ka samu abokananka ko abokanan babanka kana cewa to shi ba wai na ruwansa da shi ba shi zai zauna da ita ba ko ba haka ba kai kai kake so har kake so ma ka jawo shin babanka saboda ita to ran da Allah ya baka fa zai jarabce ka kuma da ita sai ga wata ran kana cewa akwai wanda muka zo ya ce dan juma na ce yau a shago zan kwana na ce ah, kwana a shago wai shi zai kwana a shago matar ta burki ta mishi tunani wai shi zai kwana a shago ba zai je gida ba na ce a annabi ya ce wala tahajur illa fil bayt Karka tsaure sai mata sai a ɗaki in ciki da falo ne in tana ciki ka dawo falo in ciki ɗaya ne in tana gado ka dawo ƙasa in tana ƙasa ka koma gado annabi ya yadda da wani amma zancin za a kwana falo wata ta zo baka ta ai a shago bata ta zo baka tafi gida ka kai kace kana so in ƴaƴa ne kana ta addu'a Allah ya baka ya baka zai jarabce ka in dukiya ne in kome ma Allah zai jarabce ka to sai kai shirin karban jarabawa irin na Allah madaukin sarki haka su yahuda su suka zaɓi asabar Allah madaukin sarki ya jarabce su amma ba su iya cin jarabawan ba sana'ansu shine kamun kifi Shi kenan da suka ce sun zaɓi asabar za su huta to ai sai ku je ku huta sai Allah ya ce to bari ya gani da gaske zaɓen asabar ɗin da suka yi da gaske ne sun zaɓa ko kuma ƙarya ne ran asabar sai kifaye sai zo su cika ga tunan a asaman ruwa sai suka kasa hakuri sai suka je wai su za su yi wa Allah wayo Allah da ya lice ka ai wayan ma shi ya baka sai su je suka bude dan wani wuri in kifayen suka shiga sai zo su tare da mutum ɗaya ne ya fara biyu suka shiga uku daga nan aka samu jama'a da in suka tare yadda kifayen ba za su iya dawowa cikin ruwa sosai ba wace gari lahadi sai zo su tattara ai ba ran asabar kuka kama ba to amma ran yaushe kuka datse ran asabar kaga kun yi abinda Allah ya ce muku ku yi to shi nan, to da suka yi wannan Allah ya jarabce su shi ne Allah yake gaya mana zancen wannan jarabawar da Allah ya musu da Allah ya musu wannan jarabawa sai mutanen garin sai suka kasu gida uku sai aka samu wanda suka saba suka je suna yin su ɗin ranar asabar sai aka samu wanda su ba ta su ɗin amma kuma ba ta yin wa'azin cewa bai kamata a yi ba sai aka samu wasu kuma su kuma sai suna wa'azi kun ga wannan abin fa ku daina ba ba kyau ba Allah ya ce mu muka zaɓa asabar ya ba mu ku kuma kun zo kuna saɓawa ku daina suka yi wasu kuma suka yi shiru a su ba sa yi amma kuma ba su yi mai ba ba su hana ba waɗancan kuma su kuma suna yi kaga garin ya kasu gida nawa gari ya kasu gida uku shine malamai suke ce akwai alkhati'una wasakituna walwa'izuna una masu kuskure su ne wanda suka je suka shiga mai suka yi suran asabar asakituna su ne wanda suka yi ne suka yi shuru ba su ce komai ba na kuma su ne su ne masu fada masu wa'azi cewa bai kamata a yi ba gari sai ka su gida uku to shine fa sai Allah matsaukin sarki shine sai musu azaba ma na su ma zukiru yayin da suka mance da abin da aka yi musu wa'azi da shi an jainar ladina yin hauna anisu sai muka tseratar da waɗanda suka yi hani Ga barin mummuna wa akhazana lazina zalamu muka kamu waɗanda suka yi zalunci bi azabin da azaba bi sin mummunan azaba bima kanu yafsukun saboda fasikanci da suka yi anan an samu manya-manyan mutane daga cikin sahabbai sun kasu gida biyu ikramatu da abdullahi dan abbas kowa ya kawo bayaninsa anan sai suka ce shi abdullahi Ɗan abbas sai ya ce waɗannan mutanen garin da suka gasu gida uku da masu laifi da wanda suka yi shuru da masu wa'azi Allah ya halakar da kashi biyu daga cikin uku sai Ikira mutu ya ce a'a kashi ɗaya aka halakar kai abdullahi ibn abbas daga ina ka samu cewa kashi biyu aka halakar ya ce a cikin aya kai ikira matu daga ina ka samu yace a cikin ayar kaga fikiu kenan fikiu kenan yanda zaka kowa da yanda zai mai zai kalla fahimta kenan sai za ba zai taba yuwa a a fahimta ɗaya ba saboda kai akwai yanda zaka kalla shi kuma wancan akwai yanda zai mai zai kalla sai shi abu labina ba ce mutum biyu daga cikin ukun nan Allah ya halaka duk ikirama yace ɗaya ne Allah ya halaka daga ina ka samu yace a ayar sai ina ka samu yace a ayar a ah, to ya kenan sai Abdullahi dan Abbas yace to mu koma ayan ka gani cewa Allah falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka mance da abinda aka musu wa'azi da shi an jainal ladina yanhauna anisu masu hani gabarin mummunan sai Allah ya tsere da su mai shiru da wanda ya aikata ina suke sun halaka <laughs> sai ce sun halaka ka ji ko sai aka ce to kai ikira ma ba sai ce a ah, mu sake koma aya cewa Allah yi na su ma zukiru bihi an yana hauna yanhauna anisu wa akhadana lazina zalabu bi azabi wanda suka zalunci kansu sai muka musu azaba su ya suka zalunci kansu waɗancan da suka je suka yi su da haka su kaɗai suka halaka waɗancan ba ce koyo to kaga a nan ka kowa yana da hujja kenan sai dai za a iya samun hujjan wani tafi ta wani amma baka isa ka ce ba shi da me ba shi da hujja ba to yadda magabata suke kire mana a hakan kenan hukunce hukunce sai su dubi abin da irin fahimta mu kuma in mun zo mu kuma sai mu ɗora samun fahimtar akan tasu ba ka je ka kirkiro naka ba don ka kirkiro naka da wahala ba zai da wuya ya yiwu saboda an riga an gama komai mu namu yanzu namu bi ne me sahabiwa ne ce? me sahabiwa ne ce ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza so sai a duba hujjojin za a iya samun wanda ya fi me wanda ya fi ƙarfi to amma malamai kamar ibn kasir a cikin littafinsa sai ce shi yana ganin a koma zuwa ga maganan ikrama ya fi da a koma zuwa maganan mai zuwa abdullahi dan abbas shi ikrama yake ɗaya ne suka halaka wa kazan lazina zalamu bi azabin bisi wanda suka yi zalincin kawai su aka halakar da su su waɗancan wanda suka yi wa'azi dama ba wani azaba ayan ma ta nuna cewa sun tsira su waɗancan Allah ya shiru a kansu ko da ba ce komai ba sai ka kaddara musu me sai ka kaddara musu tsira ibn kasir ya ce to shi a koma kan maganan ikrama shi a wurinsa ya fi a tafi kan maganan abdullahi dan abbas to anan kafin mu wuce wannan aya akwai abin da yana da kyau mu daɗa dubawa a ayar a musamman saboda ɗalibai na ilimi da muke ƙoƙarin yin karatu Allah da ya ce falamma nasu nasu yayin da suka mance to ni ya tambaya ya ce to aya ƙa'idan Allah in mantawa kai ba zai maka azaba in ka manta ne ya ce saboda ƙa'idan abubuwa guda biyu rabana la tu'akhizna in nasina aw akhtana inna la tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alai ni Allah ya sai ƙetaren min da ni da al'ummata da mantuwa da kuskure da abin da aka tilasta su Allah ya yafe mu to nan kuma Allah ya ce falan mana su yayin da suka mance kuma gashi an musu azaba aka ce to anan akwai amsa guda biyu da farko waɗanda Allah ya yafe musu mantuwa al'umman annai Muhammadu su kuma waɗannan Yahudawa ne su ko mantuwa suka yi Allah yana kama su da azaba waɗanda in suka mance ake yafe musu su ne al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma waccan ayan cewa rabbana la tu'akhizna in nasina ta sauka akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan kalman falan ma nasu ba ta da wani rikitarwa anan sannan sai malaman luga suka ce annisiyan annisiyan yutlaqu ala sahi Wal'amidi amidi wa tarik luga in aka ce mantuwa nisiyan to yutlaqu ala tsari in mutum ya manta za a iya amfani da kalman nisiya Wal'amidi amidi in yayi da gangan ma za a iya cewa nisiya in ya bari ne ma haka kawai za a iya cewa nisiyan in dai a lugar larabci suka ce kuma qur'ani ma ya amfani da wannan nasullaha fanasiyo Allah yana mantuwa ne amma kuma yin itlaqin ne kalmar mantuwa zuwa ga Allah ba wai dan ya manta ba ya bari da gangan yana sane ya kyale su a cikin wuta ya san suna ciki ya san me suke ciki ya kyale su shi yasa in ka zo sun manta da al'amarin Allah sai Allah shi ma sai ya kyale su a ina sai ya bar su a cikin gidan wuta na haka kalmar nisiyan za a iya itilakinta ga wanda ya manta za a iya itilakinta ga wanda da gangan ya bari duk za a iya amfani da ita inda dai alluga ne shi yasa kullum ake gaya mana in dai ƙur'ani kake so ka fahimta to dolan ka sai ka yi larabci dole ko ka ƙi ko ka so sai ka koma larabci saboda kalmar yaren larabci wani irin yare ne wanda yake mai faɗin gaske ba za ka zaci cewa abu zai zo da ma'anan kaza ba shi kuma sai zo da shi da haka an ka dogara wajen tafsiri na alkur'ani mai girma da wasu yarurruka kawai baka san larabci ba to wani lokaci za ka afka a cikin farna. shi yasa ƙur'ani dole sai da larabci saboda littafi ne wanda yake balarabe ƙur'anan arabiyan inna anzalnahu ƙur'anan arabiyyan ko yawwa na alamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi hiduna ilayhi a'jamiyun wa wahaza lisanun arabiyyun mubin ƙurani kenan haka dole sai da larabci in kana so ka fahimci alqur'ani dole ka kutsa cikin larabci ka fahimci larabcin da kyau to sai kuma ka fahimci alqur'ani da kyau insha Allah to shine sai mala ya ci gaba Ya wa waƙala ta'ala Allah ne girma da ɗaukaka ya ce ya ce wa ma kana rabbuka lihulikal ƙura ko bi zulmi wa ahaluha muslihun ubangijinka zai zamanto zai halakar da wata al'umma ko wasu mutanen gari bi zulmin da zalunci ba gaira babu dalili ba wa ahaluha muslihun alhali ma'abuta wannan garin wato suna mutanen kirki Shi ne sai malamai suka ce mutanen gari suna mutanen kirki ta yaya za su yi su zamanto mutanen kirki ba tare da masu gargadi ba kafin a zama mutanen kirki dole sai an yi wa'azi shi ya sa ma Allah maɗaukacin sarki haka kawai ba zai zo kawai ya kawo mutane da azaba bai aiko musu da manzanni ko kuma waɗanda za su yi musu wa'azi su karantar da su su gaya musu ga abinda Allah yake so ga abinda baya so ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Malami suka ce wal muslihuna wal muslihuna fi ma bainahum fi ta'atil huquqi a ce mutane suna zaune lafiya <clears throat> kuma suna ba wa juna haƙoƙi kuma har Allah ya zo ya halakar da su Allah baya haka kuna zaune lafiya mutanen kirki kowa yana ba wa ɗan uwansa hakkinsa to lam yakun Allah ba zai taɓa zaman toli ya halika humbil wato ya halakar da su ba kuna zaune lafiya kuna aikin kirki kowa ana ba shi hakkinsa Allah ba zai halakar da ku ba ko da ku akwai kafirci a cikinku saboda shi kaɗai kafircin kawai Allah ba zai halakar ba sai dai kun haɗa da wasu abubuwa na zalunci wannan ya zalunci wannan wannan ya danne hakkin wannan kuma a rasa wanda zai yi fada wa masu zalunci to Allah madaukin sarki sai ya halakar ai mutanen annabi shu'aibu ai ba su yi imani ba amma kuma suna hada rashin imanin kuma da tauye mudu ko suna hada rashin imanin da tauye mudu kaga an shiga haƙoƙin wasu kenan annabi shu'aibu ya musu wa'azi suka ki Allah ya to fita annabi lubu ai mutanen garin suna da kafirci ba su yi imani da shi ba amma kuma suna fashi kuma suna shiga haƙƙin mutane wajen su danne mutum ƙarfi da yaji su man luwaɗi aka musu wa'azi suka ce ba su yadda ba aka ce fita sai da ya fita sannan sai aka yi sai aka halakar to haka Allah maɗaukin sarki yake kafirki ko da kuna kafirci haka kawai Allah ba zai halakar da ku ba amma akwai danna haƙoƙi ana danna haƙƙin wasu kuma aka yi shiru masu wa'azi ba su sai sun yi wa'azi su ce haka ba daidai ba ne to shi kenan Allah zai iya halakar da al'umma ya zo a cikin hadisi hadisin na sayyidina abubakar siddiq yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa innan nasa lalle su mutane idza ra'au ra'au az-zalima in mutane suka ga az-zalimi yana zalunci falam ya'khudhu ala yadayhi kuma ba su rike hannun az-zalimin nan sun hana shi yin zalunci ba aw shaka an ya ummahumullahu bi iqabin min indihi saura kadan Allah zai zo ya kama su da azaba daga gare haka wannan yana daɗa nuna mana mahimmancin yin allahayu alil munkar ke al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar in an ga wasu suna abin da yake ba daidai ba to lallai ne a samu kuma waɗanda za su yi magana sai abu kaza da kazan nan da ake ba daidai ba ne amma aka yi shiru ana abin da yake ba daidai ba ana danna haƙoƙin mutane an yi shiru to saura kaɗan Allah ya aiko da azaba ne saura ɗan Allah zai aiko da azaba muna makaranta lokacin farko-farkon wannan al'amura na korona ɗin shi kenan an shiga masifa mala an kulle al'umma a gida yunwa yana nema ya kashe mutane ko akwai al'umma masu ɗimbin yawan da in je ba su fita ba ba su da abin da za su ake idan ka kulle su kace ba za su fita ba ko to abin da ka haɗa su da shi na masifa ya fi na wajen da kake jiye musu tsoro ya aka yi sai na umar ya ce idan jaki ya tintibe a sana'a saboda ni ban gyara hanya ba ina tsoron tambayar da ubangiji zai mun gobe kiyama jaki a sana'a shi yana madina sana'a can yamma. ya ce da zan ki gyara hanya jaki ya tuntube a can ko? to ina tsoron tambayin da ubangiji zai a cikin kewayawa da yake yi a gari da daddare wannan al'adar sai na umar da daddare zai tashi ya fita yana kewaye gari me ya halin da gari yake ciki wata ran ya je wucewa sai ya ji wata mata tana cewa ai gobe kiyama ba a gaban Allah da su da khalifa ba wanda in suka rike shi ba wanda zai raba a'a ya shiga sai ya shiga ne ya faru sai ya ba mu hakim ya ce wala shi bai san da ita a garin nan sai da na san da ke ba inda za yi ko da yake bai nuna mata cewa shi shi ne khalifa ba tafiya yi ya je ɗebo ne abinci aka kawo mata sannan washe gari ya kira ta abin nan ɗin wajensa ya ce bai san da ita ba Ka kaga yadda shugabanci yake ke da aka ba yadda za a ce kawai an takura mutane ba ci ba sha wani ruwan da zai shawon ba shi da shi kuma a ce wai daidai ba daidai ba dole an kulle mutane a san abin da za a yi kyanwa wata ta ɗaure ta ai ta mutu da yunwa ta tafi wuta to mutum ne aka ɗaure shi kuma ba za ka je wuta ba eh dole in dai akwai wani abu da ake tsoro a waje da zai sa a killace mutane to dole a nema musu kuma abin da za su wannan ka'ida eh amma dai ba za a ba su ba in dai ba za a ba su abin da za a ci ba dole a bar su fita yawwa ubangijin da ya sauko da laruran shi ya san yadda zai mai ya kiyaye bayansa amma ka kulle su to dole ka ba su abin da za su da na yi wannan maganganun ni abin da ya ɗaga mun hankali har na wannan maganan a makaranta a farkon lokacin saboda abubuwa guda biyu ina zaune a gida sai wani a angonmu sai bugo min waya da ya bugo min waya ce wa na ce e kana gida na ce e ya ce ga wance shi kenan na turo ta don allah inda hamsin ka bata ta sayi siga a zuba wa ƙannanta siga a ruwan lipton yara su sha don su yi bacci amma kana da sugan karka ba ta hamsin ba ta Abin abinda ya bugo min waya ke don Allah da tashi hankali wannan ko babu washe gari da magariba ana tuka tuwo sai ga wata mata ta shigo sai ta je ta samu haifiyata ta ce haka za su kwana ba abin da za a ci sai mahaifiyata sai ta samu matata tana tukatu ta ce ga wanta fa ta shigo ta ce ba abin da za su ci haka za su kwana sai mata ta shigo ya ta gaya mun sai na ce ki raba tuwon gida biyu ki ba su rabi mu mu ce rabi hankali na zai tashi gobe zai tashi haƙƙi a kaina ne ko akan gwamnati to ba za a faɗa ba da na faɗa da daddare sai ga wani ya zo shi ma'aikacin gwamnati ne S da ya zo ya identifying kansa a wuri na yake shi gashi kaza kaza kaza kaza kaza lokacin da kai karatu kaza ina zaune amma ka daina ka daina wannan maganganu kar gwamnati ce kana kana kana an jiza mutane to su yi musu gore sai na ce gaskiya ne abinda ka faɗa gaskiya ne amma ka shauraran ka ji ni Allah ya ɗora mun amana ne wanda in ban faɗa ba to kuma na tsoron kuma kamun mai Allah ni abin da ya sa na yi wannan maganan a makaranta ina ƙarfafa al'umma ne su san wannan halin da ake ciki ba akwai wanda suke cikin kakanika yi kowa ya taimaka wa na kusa da shi manufa ta ke in ko na yi shiru akwai wanda bai sani ba sai na kusa da shi ma yunwan ta kashe shi ma shi bai sani ba amma yanzu da na faɗa in Allah ya taimako sai wani mai ƙarfin ya taimaka wanda ba shi da shi ni amana da Allah ya ɗora min kenan amma sun sun ga kalmar da na faɗa bai musu ba shi kenan amma ni dai na sauke nauyin da Allah ya dora mu to don haka kar ya zamana al'amari ya zo zai lalace kowa wai ya yi shiru ba ruwansa shi ba zai faɗa ba kai kana tsoro wani yana tsoron ne aikata laifin ne in an gaya musu a yara ne ba su da hankali za su zo su yi ma rashin kunya to shi kenan ga abin da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan za a dinga zalunci sai a yi shiru ba za a faɗa ba to saura kaɗan Allah zai aiko azabar da kuma za ta gama kowa da kowa gan azaba ta zo ta gama kowa da kowa kaga magana ta ƙare kenan sai kowa ita kansa kenan Allah madaukin sarki ya samu dace to wannan shine rimala yace qala ibnu kasir mala ibnu kasir rahimahullahu Allah ya mishi rahama yace ai lam ya'ati ƙaryatan muslihatan suhu wa azabuhu qat'an wato azabar Allah da kamun Allah bai taɓa zuwa wa wata alƙariya ko so ɗaya ba hata ya kunu humu zalimin sai in sun zamanto su azzalimai ne in ka ji Allah ya ce an halakar da suwa ne to waɗannan suwa ne azzalimai ne ba haka kawai ba gaira ba dalili wai Allah ya halakar da mutane ba kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum mu ba mu zalunce su ba sai dai su suka zalunci kansu wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwa ta take gare shi la ta'murunna bil ma'rufi ku yi umurni da aiki mai kyau wala tanhawunna anil munkari ku dinga hani ga barin abin ki la yushakanna Allah ko kuma saura kaɗan shi Allah an yab'athu alaikum iqaban minhu ya turo muku da azaba daga gare shi thumma tad'unahu sannan ku roke shi fala yusajabu lakum kuma Allah ba zai amsa muku addu'an ku ba in dai za a yi shiru wai ba za a dinga fadan abu kaza da kyau kaza ba kyau ba kowa ya yi shiru sai dai a dinga kowa ya dinga abin da ya ga dama babba da yaro da talakawa da hukuma kowa abin da ya ga dama ba za a ce ka za ba kyau ka za da kyau ba to shikenan to ku shaurara saura ɗan ƙanƙanin lokaci Allah maɗaukin sarki zai aiko da azaba kuma ko kun yi addu'a Allah ba zai karɓa ba to me aka yi kenan ajara faɗa. Yawwa. in ka faɗa an yi aiki da shi ko ba a yi ba magana ta kare limata izuna ƙaumanin illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida qalu ma'ziratun ila rabbikum wa la'allahum yarji'un ya mutanen da Allah zai halakar da su ma har kuka je kuna musu wani wa'azi suka ce ma'aziratan ila rabbikum mu muna neman uzuri ne a wurin ubangiji in an je lahira ba za a ce ba mu faɗa ba an san mun faɗa an ki a yi aiki ne da shi shi ke nan magana ta ƙari na karka kuskura ka ce kai ba za ka yi wa'azi ba ko kuma kai ba za ka yi ja hankali ba a kai idan ka faɗa aka iji Allah ya san cewa kai ka fita ya rage wa mai wanda aka gaya wa. dama shi ne wa'azi ko mai jan hankali ba a ɗora mishi nauyin cewa dole wai sai ka sa mutane sun yi aikata abin da ka gaya musu ba wa ma'alar rasul illal bala abin da yake kan mai isar wato manzo shine ya isar kawai in ka faɗa magana ta ƙare an ji an yi aiki da shi falillah alhamdu an ji an ƙya aiki da shi kai dai ladan kana nan a wurin Allah shine sai ya ci gaba da cewa wa sa'alat ummul mu'minina Zainab radiyallahu anha rasulullahi <clears throat> Zainab ummul mu'minin ɗaya daga cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam faqalat tace anaha laku wa fina salihun yanzu shin za a halakar da mu bayan akwai mutanen kirki a cikin mu ta tambayi annabi qala na'am annabi yace kwarai kuwa idza kasura al khab na'am khabatu idan dauda yawa to ko da mutanen kirki Allah zai halakar in dauda yawa ko akwai mutanen kirki a cikin ku Allah zai halakar da ku ba ruwan shi wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ba wai azzalimai kawai take samu ba in fitina daga Allah ta zo to kowa da kowa ne za ta iya shafan kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi hadisi yake cewa a ƙarshen duniya za a samu wasu za su tafi yaƙi za su je su yaƙi maka sai sun kasance a tsakiyar daji sai Allah ya kifar da su duka sai na na shaka ce ah ya rasulullah Allah ya kifar da su duka ai a cikin su akwai yan kasuwa akwai wanda shi kuma ta hanya sai kawai ta hada su shi ba yakin maka zai je yi ba ya kuma Allah zai halakar da su duka sai annabi ya ce Allah zai halakar da su duka amma ran kiyama Allah zai tashi kowa a bisaniyarsa shikenan da kan dauda yawa a duniya Allah zai halakar da mutane ran koda akwai mutanen kirki in ya sauran tashin kiyama kowa sai ya tashi a bisa niyyar in ka in dama kai ka niyyar ka mummunan niyya ne to a haka za ka tashi kuma hukuncin da za maka kenan in niyyar ka kyakkyawa ne ba ruwanka da shakkiyancin da ake ciki to a haka Allah zai tashe ka muttafaqun alayhi Buhari da Muslim suka ruwaito a gurguje wannan babin zamu iya karanta shi a gurguje ko mu gurguje na'am na'am makarasa kyau masu kad zaha zaha nafsahu anina haƙiƙa ya nisantar da kansa gabarin wuta zaha zaha faman zuhuziha anin ko ya nesantar da kanshi gabarin wuta waye wannan zai iya zama kai ne idan ka aikata umarnin da annabin ya bayar za ka iya zamantowa kai ne ka nisantar da kanka gabarin wuta قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي انه خلق كل انسان من بني ادم للي الامر ان halicci kowane متين daga cikin ‘ya'yan annabi Adamu, alasitina wa salasi mi'ati maksalin a bisa gaɓoɓi guda 360 uku ɗan adam an halicce shi ne da gaɓoɓi 360 faman kabbara kabbara Allah wanda ya girmama Allah Allahu akbar kenan wa hamidallah ya gode wa Allah alhamdulillah shine hamidallah wa hallala yayi la ilaha illa Allah wa sabbaha Allah yayi subhanallahi wa astaghfara yayi astaghfirullah wa azala hajaran an tariqin nasi ya ɗauke dutse barin hanyar mutane au shaukatan ko ƙaya au azaman ko ka ɗauke ƙashi an ɗariƙin nasi gabarin hanyar mutane mutane suna wucewa kaga ƙashi ko dutse ko ƙaya wanda in wani ya taka zai iya cutar da shi sai ka ɗauke kuma ga gashi kayi waɗancan kayi kabarbari kayi tamidi kayi talili kayi ka kayi istigifari au amara bi ma'arufin ko yayi umarni da abu mai kyau au naha an munkarin ko yayi hani barin abin ki adada 60 wa 300 gurgudan yawan gabobin da suke jikin jikinka 360 fa innahu yamshi yawma idin a wannan rana zaka yi tafiya wa qad zahaba nafsuhu an nar ya nisantar da kanshi gabarin wuta wannan hadisi yana nuna mana falalan abubuwa guda biyu falalan zikiri na ubangiji kabarbari da tahmidi da hailala da tasbihi da istighfari sannan kuma da falala na ɗauke wani abu da ka iya cutar da mutane akan hanya in kai haka aiki ne na lada babba wanda Allah madaukin sarki zai iya shigar da kai aljanna saboda wannan aiki da kai na kabarbari da tamidi da talili da taziri da kuma istighfari yana daga cikin su waɗannan ayyuka ga baki ɗayansu a baya mun ɗan karanta wasu daga cikin falala irin nasu wanda falalansu suna dewa duk wanda ka ɗauka subhanallah ne subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar wala ilaha illallah ko astaghfirullah ko rabbi gifirli ko duk wanda ka ɗauka aiki ne mai tarin ladan gaske ya zo daga cikin falala na kabarbari da kuma tasbihi akwai hadisi wanda ya zo a cikin littafin matjarun rabi imamu tabarani ya ruwaito hadisin cewa akwai wata mata da ake ce mata ummi bani abi rafi ta zo wajen annabi sallallahu wasallam ta ce ya rasulallah ya manzan Allah abirni bi kalimatin wala tukassir alayya ta ce ya rasulallah ka bani ka sanar da ni wasu kalmomi da zan dinga amfani da su ina faɗansu wala tuksir alayya amma karka gaya mun masu yawa yan kaɗan kawai 'yan kaɗan wanda za su amfani ni karka gaya min yi yawa yadda za su yi min wahalan karantawa faƙala sai annabi ya ce mata ƙuli ki ce allahu akbar ashara marra so goma kaga ba yawa wayi allahu akbar ya ce ki ce so goma haka ya ce in kika ce allahu akbar so goma ya Lahu hazali Allah zai ce to wannan duk abin da kika faɗa nawa ne sai annabi ya ce mata wa quli subhanallah ashara marrat ki ce subhanallahi so goma in kika faɗa ya qulu Allah zai ce miki hazali wannan ma nawa ne wa quli sai ki ce Allahumma gfirli Allah ka gafarta mun shi ma ki faɗa so goma in kika faɗa haka ya ƙulullahu Allah zai ce miki ƙad fa'altu na miki kaga ba yawa sai tsarin falala misali alat ɗibiki sai mu ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to goma sai ka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ka faɗa su goma ko sai ka ce allahumma fir lana kano ne ce na yi son kai allahumma fir lana allahumma fir lana allahumma fir lana allahumma fir lana allahumma fir lana allahumma fir lana Allahumma asfir lana Allahumma asfir lana Allahumma asfir lana magana ta kare amin yanzu nan magana ta kare mun samu eh ah imamu dabarani yace rijaluhu sahih mazajen da suka rawaito hadisan nan wannan hadisin rijal ne sahih ha ba wata magana ki da haka yanzu da muka yi haka to nan magana ta kare Allah ya gafarta mana sai dai wani jikon ku amma na baya Allah saboda me wai mene yawai su dai a addu'arsa yana ce Allahumma innaka qulta wa qawluka haqqul mubin Allah ka faɗa kuma ka gaskiya ne mabayyani to annabi ma ya faɗa faɗansa gaskiya ne mabayyani saboda sadiqul mazdub annabi ya ce in kace Allahu akbar so goma kace subhanallahi so goma sai ka ce Allah ka gafarta mun so goma Allah zai ce na maka abin da kake sa babu kokonto a cikin wannan haka mun gode wa Allah na karanto ne saboda kar mu karanta mu wuce gara mu karanta mu aikata ko ba haka ba da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana za mu tsaya nan insha Allah idan Allah ya kai mu wani mako sai mu tashi daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am